محمد صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأخبار وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان وآتنا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك وقال تعالى أن أهل النار كلما ألقي فيها قوم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فأخبر أنه كلما ألقي في النار قوم أقروا بأنهم جاءهم النذير أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها قوم إلا من كذب إلا من كذب النذير وقال تعالى في خطابه إبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملأت به لم يدخلها غيرهم فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها لا يدخلها من لا من بلاه فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل تعالى هو ونستعينه ونستغفره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 ga watan jumada ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi na mu na mako mako cikin karatun littafi mai suna الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والنكر عن شاك ما لهم شيخ مسلم في تقي الدين ابو العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانا كما شين درسنا ما ما اشترين بيدي اذا بعض انتابع فتب ان ابن تيمية يقول ما يريد يعني abin da ake cewa hakika min imani da kuma abin da yake kishiyarsa hakikanin imani ko hakikanin imani da takawa shine gaskata manzannin Allah da yi musu biyayya tunda an ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun cewa waliyan Allah su ne waɗanda suka yi imani kuma suke jin tsoron Allah suka yi imani kuma suke da takawa to yana da kyau a fahimci menene imanin me kuma ne me kuma me kuma ake nufi da takawa yace to tushen imani da tushen takawa shi ne yiwa a abin nan annabawan Allah ko manzannin Allah biyayya a cikin kowace al'umma da Allah ya aiko da manzanni yin yana wannan manzo biyayya da yi mata da'a da bin tafarkin da ya zo da shi shi ake cewa imani kuma shi ne takawa sai ka ga waliyan Allah a cikin wannan al'umma su ne waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma suke masa da'a sai da kafa suke masa biyayya a cikin abin da ya zo da shi Da zai taɓa yiwa a samu waliyin Allah wanda kuma baya son yi annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba da zarar mutum ya zama ya kauce wa tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ya kauce wa tafarkin malittaka ba ka waliyi yana bin hanyar ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallam ta nan ne zai samu wa littafinsa abin da yake nuna haka shine waɗanda Allah yake yi wa azaba a ranar gobe kiyama a saka su gidan jahannama su ne waɗanda suka saba wa manzannin Allah kawai kenan waɗanda za su shiga aljanna su zama masoyan Allah su ne waɗanda suka yi wa annabawansu da manzanninsu biyayya Da haka nan wanda yake so ya zama waliyi ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna shi ne wanda zai masa biyayya a nan ya yi masa ɗa'a? to shi ne inda ke ne yake cewa aslin imani wa taqwa al imani bi rasulillah asalin imani ko ginshikin imani da taqwa shi ne imani da manzannin Allah wa jima'u dalika abinda zai tattara wannan duka Al-imanun الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله zai tattara duk wannan da تكوانا بكوشي imani? da suka makin annabawa suka makin manzanni annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kan imanu bihi ya tazammala al-iman bi jami'i kutubillahi wa rusulihi yin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kunshi imani da dukkanin littattafan Allah ya kunshi imani da dukkanin manzannin Allah duk wanda ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa wasallam manzo ne daga Allah abinda Allah ta madaukakin sarki ya ba shi na sako gaskiya ne alkur'ani daga farkon sa har karshen gaskiya ne to kaga wannan kenan ya yarda dukkan annabawa da Allah ya aiko gaskiya ne dukkanin littattafan da Allah ya aiko ya saukar da su gaskiya ne domin alqur'anin da ya yarda da shi da manzon da ya zo da alkur'anin a gurin sa gaskiya ne kenan duk abin da suka ba da labarin sa suka faɗa na annabawa da littattafan da Allah ya ba su to duk gaskiya ne ba in ka yarda da manzo sallallahu alaihi wasallam ka yarda da dukkanin annabawa in ka yarda da alqur'ani to ka yarda da dukkanin littattafan da Allah ya saukar domin annabi ya yi maganar annabawan da suka gabace suka gabace su da littattafan su haka nan alqur'ani ya yi maganar annabawan da suka zo gabanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar littattafan da Allah ya ba wa aslul kufri wan nifaqi huwa al-kufru bil rusuli tushen kuma kafirci da munafirci shine kafirce wa manzannin Allah wa na ja'u bihi da kafirce wa abinda manzannin Allah suka zo da shi fa inna hadha huwa al-kufr alladhi yastahiqqu sahibuhu al-'adab fil akhirah wannan shine hakikanin kafirci wanda ma'abucin sa ya cancanci ubangiji ya azabta shi a lahira da haka duk wanda ya cewa wani daga cikin manzannin Allah ta wanda ya cancanci na da gobe kiyama ya shiga wutar jahannama ya cancanci azabar da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa irinsa فإن الله ta'ala أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة domin Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari a cikin littafin sa mai sarki alƙur'ani cewa ba zai yi ma wani azaba ba sai bayan sako na manzanni sun je ga wannan mutum mutumin da Allah ya aiko da manzo ya karanta da shi aka yi masa bishara aka gargaɗe shi amma ya rage a kan laifinsa ya ci gaba da saba wa Allah ya kafirce wa sakon da Allah ya aiko da wannan manzo da shi to wannan ya cancanci ubangiji ya masa azaba wannan shi da abin da ayoyin alkur'ani suka nuna wato ubangiji ba zan yi ma wani azaba ba sai ya yanke masa hanzari a nan duniya ta hanyar ya aiko da manzo manzon nan ya karantar da shi ga abin da Allah yake so ya yi ga abin da Allah baya so kada yi idan ya doge akan laifi ya doge akan kafircinsa to wannan ya cancanci a kama shi da laifin da yi gabanin aiko da manzo gabanin ubangiji madaukakin sarki ya aiko da wani manzo to mutum yana da uzuri da zai gaya wa Allah cewa ai shi bai san me Allah yake so ai ba bai san abin da Allah baya so ba don haka shi yana da hanzarin da zai gabatar da Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'a rasula ba za mu yi ba mu zama masu azabtarwa ba ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun aiko da wani manzo wato har sai mun aiko da manzo ya zo ya yi gargaɗi sannan za mu azabtar da wanda ya cancanci azaba ubangiji ya faɗa rusulan mubashirina wa munzirina da yalla ya kuna lillahi على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ورسلا مبشرين ومنذرين من ظنين بألا يأتي ما في بشارة sannan ko masu gargaɗi masu bishara ga waɗanda suka yi Allah ta'a cewa ɗan aljanna masu gargaɗi ga waɗanda suka tantare wa Allah suka yi kafirci cewa ɗan wuta ne mubashirina wa mundirina لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول dan kada ya zama mutane suna da wata hujja da za su kafa wa Allah bayan ya riga ya aiko da manzanni kar su ce ya ubangiji dan ne za kama mu da laifin da ba yi mana bayanin ka ba dan ne za kama mu da laifin da ne aikin da ba ka mu ba ko kuma mun yi aikin da ba mu san ka hana mu ba kamar da Allah ce walau walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ubangiji ya ce da a ce mun halaka su da wata azaba min qablihi gabanin alqur'ani ko gabanin bayyanar manzon Allah laqalu da alawaya ta ce wa Allah rabbana ya ubangiji dai da arsalta ilaina rasulan me ya hana da ta aiko mana da wani manzo ba fa nattabi ayatuka sai mu ji ayoyinka ko da ji umarninka mu guji hannunka me yasa ba a yi mana wannan ba min kawai an nazin da wani za ka sun mula mukaskanta mulaƙanta yanzu da a ce Allah bai aiko da annabin su sallallahu alaihi wasallam ba ya halatta waɗannan masu yin kafircin da a ranar gobe kiyama sun yi wa Allah hujja kamar yadda a wata aya Allah yake cewa laura an tusiba sun bi ma qaddamat aydihim فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين بعد كذا وكم سيدا تسامين تسبب أبن لا يتسك جبا كبن أيوكا ميا أيوكا مونانا يتم سيدا كأيوكا نسي سيسر قصيايا إبنهدي لولا أسمت إلينا رسولا. الله أنا بك أيوكا مرد ويوما جوبا فنتبع آياتك mu bi ayoyinka mu yi masa biyayya sau da kafa mun kabla wa rasulu min al-mu'minin mu zarra daga cikin mu'minai to sai ya Allah ya yanke musu wannan hanzarin ba ku da shi kamar yadda ce za ta annabi yaqra annabi yaqra annabi yaqra ta kamar dukkan qura bi dhilmin wa ahliha ghafilun wato ubangijinka bai zama wanda zai halaka wata alƙarya bisa zalunci ba alhalin ma wannan alƙarya suna da falallu wato ba su san hawa ba ba su san sauka ba ba su san umarni ba ba su san hali ba haka nan ubangiji na ɗaukakin sarki ya halaka su da wani laifi ubangiji bai zama wanda zai yi haka ba domin in yi haka to ya yi aiki irin na zalunci ya kara mutum da laifin da bai gaya masa cewa yin sa laifi ba ya kara mutum da laifin barin aikin da bai gaya masa cewa wajibi ba ne ubangiji madaukakin sarki yake في ya اهل الكتاب قد جاءكم قد جاءكم rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير إذن يجي تياكو ما أبو ثالث تاجي قد جاءكم رسولنا من ذنب يازمكم يبين لكم على فترة من الرسل بينكم بيان باين ينكر من ذنب wato bayan annabi isa alaihi salam an samu ɗaukar manzanni sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a farfajiyar duniya an tafi ne ma ana min bashirin wa nadir dan kada ku je ku ce wa Allah ba wani ne gargadi da ya zo mana babu wani ne bishara da ya mana ko mai gargadi Allah ce ko an yanke muku wannan hujja ta kaddai akan bashirin wa nadir mai gargadi mai bishara mai gargadi ya zo muku wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya iko ne bisa ga dukkan komai to haka ayoyin alqur'ani suka yi ta bayanin cewa bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama da hujjar da yazo da ita yanke hanzari ne haka nan kowane manzo yana zuwa ne dan a yanke wa mutane hanzari ne wallahi yakuna lillahi ala Allah bi ba ba'da rusul haka nan alqur'ani shi ma saukar da shi yanke hanzari ne babu kuma wani wanda zai yi Allah hujja cewa shi ne sani da wa za kitabun anzalallahu mubarakun فاتبعوه لعلكم ترحمون أن تكونوا آه، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه لقد جاءكم بين كل ربكم ورحمة وبنجد يأتي يمن القرآن الكتاب إليه وبنجد يسوكر مثل البركة فاتبعوه لا يخبيه la'allakum turhamuna lallai tabbas a za ta za a yi muku rahama an tafi ni dan kada ku ce inda ma unzila kitabu ala ba'i fa kayni min qablina mu da mu aka saukar da littafi ba an saukar da littafi ne bisa ga wasu jama'a kabila din nan kun je guda biyu gabanin mu sune yahudu da nasara kada laraba su ce ai mu ba ka aiko mana da littafi ba yahudawa aka aiko musu da annabi Musa da Taurat nasara ta aiki a nan isa da injila ba ka bai da aiko da komai ba wa in kunna an da kun da za ku karanta karanta da kuka yi wa mutum ku ba ai da kudu lai an ma injila alaihi kitabu da kunna an da minhum ko ku ce a da mu aka saukarwa da littafin aka ce mu bi to sai mun kai su bin shiriya da Allah na ɗaukun sarki ya ce to hakika hujja bayyananniya ta zo muku daga ubangijinku ku da shiriya ba ka duk wanda ya karkace hanyar Allah to ubangiji zai kawo wani azulan min man kaddara bi ayati Allah wa sadaqa anha sayajzi alladhina yasbituna al ayat sanajzi alladhina yasbituna al ayat nafsi al azab ma kan yasbitun to ubangiji ba da cikin sarki ya gaya mana alqur'ani cewa a ranar gobe kiyama yayin da za a jefa ɗan wuta cikin wuta yayin da mala'iku za su rika tambayar su ko kuwa ne kuka yi har kuka cancanci irin wannan azaba me ya jawo har muka zanta a cikin wannan hali na ci sai ku gaya wa mala'iku masu tsaron wuta cewa ai manzanni sun zo mana muka kayyata yayin da mala'iku za su tambaye su manzanni ba su zo muku dan eh ku ba a zafin nan ku ba a gargaɗe ku ba a gaya muku maganar Allah ba ba ku taɓa jin umarni daga Allah ko hali daga Allah ba ki ai mun ji an aiko mana da manzanni amma sai muka karyata muka kisa yaran manzannin shi ya sa muka cancanci wannan kamar da Allah ya ce kullama ukiya biya قوم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين كلما ألقي فيها فوز duk sanda za a jefa wata jama'a wata tawaga ko ɗan wuta cikin wuta سألهم خزنتها ثم المتسكن المتسدنبيين من تودر بأس الجيه هل ألم يأتكم نذير شنو بالقتيل الجيوه لا قالوا بلى إيه يا زومنا قد جاءنا نبي حقيقة من بالقتيل يا زومنا فكذبنا ثم فكريتا وقلنا ما نزل الله من شيء muka ce ba الله abin da Allah malaikun ce in antum illa fi dalalin mubin ashe ba cikin komai kun cikin na bayyana kaga anan sun yi itirafi sun yarda sun yi ikirari cewa manzanni sun zo musu kalmar kullama tana nufin umur na azman da umur na kuma almulkai wato umur al-azman da umur al-mulkai da fi jahannam yana nuna duk lokacin da za a jefa wasu tawaga cikin jihar jahannama a duk sa'ilin da aka jefa su sai mala'iku sun musu wannan tambayar ko kuma sai sun ba da wannan ansa kaga a cikin nan babu wani wanda aka jefa ba tare da ikirarin cewa ban ya zo masa duk wani wanda aka jefa ya yi ikirarin cewa ba a zalunce shi ba manzanni sun zo musu يسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حتى كلمة العذاب على الكافرين لم يسيرات يسيرك الذين كفروا إلى جهنم زمرة أكل ذات الجاتي أكل يعني طول وقت سكا سكر كافر شيء الله ليا جهنم كنجيا كنجيا kora wannan kungiya a kora wannan kungiya a kora a ga wannan kungiya da da za'u wani lokacin da suka zo da wutar jihar na da ta su haɗa abuwa kuwa sai a buɗe tsohofinta wa fara da mun kaza na tuha sai da su gadin wutar jihar na su ce da ku alam ya cikin rusulun minkum wasu manzanni daga cikin ku ba su zo muku ba da ku nuna alaikum ayatu rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijin kuwa yin tsoro da kun da sa'a yau kun hada suna gargadin ku game da wannan ranar da alkiyama ranar da za ta game da Allah ba su zo kun yi muku wannan ba alu gaba ku eh kun yi wannan ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إذا كلمة العذاب كانت تاتي تنتهي بالكافرين wato sun zo muka yi tawaye muka kibin su muka iya da abinda da suka zo da shi sai kalmar azaba ta cancanta kan wato wannan azaba da Allah zai yi mana da cancanta ne zai mana ita ba zaluntar mu zai yi ba sai haka gargaɗi ya zo mana amma da mu ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi ya ɗauke manzannin nan da shi ba kaga anan Allah ya nuna cewa duk kafirai duk kafirai domin Allah ta wasiƙan nabina annabina min alfazil umum في وانا كافر ياك بس في وانا الذين كفروا وفيك الذين كفروا وانا بس كافر في جرجة جرجة اسبوع هذا دكا وانا كافر ياك بس الاسم الذين عند الذين تنا بسكين سياغ الأموم وكما يرد تكينون الدنيا وانا هائرة كما يرد أن الكتاب الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفض عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر وهم يسترقون في النار يفترقون في الله ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل منين ده؟ ها؟ ها؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ما للظالمين من نذير إذا يجي فيها وقوة أن تتكافر لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون sun cancanci wutar jahannama ba za a gama da su ba mutu wala ya shafa ba an mun azabiya ba kuma za a tauye musu ko za a rage musu azabar jahannama ba to babu ba a babu kifa ba za su mutu ba kuma ba za a rage musu a sassauta musu ba kadalika najzi kullu kafur haka nan muke fatan ta dukkan wani bukulu mai kafar ce Allah wa hum yasqarifuna fiha suna harjuwa cikin wuta suna ihu ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يا ubangiji ku sai da mu daga cikin wutar na dawo da mu duniya mu yi wani aiki na kwarai ba irin aikin da muka rika yi na mata ubangiji ce ayo nan wa amurkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar da mu ba ku kayu ba muka ba ku muka ji a duniya muddar da mu inda ya kuma mai gargaɗi ya zo muku fa zuku wa galib zalimi da min nasir ba ku ku tantana azaba waɗanda suka zalunci kansu suka cuci kansu ta hanyar shirka da kafirci ba su da wanda zai taimaka musu daga anan ma Allah na ɗaukakin sarki ya nuna cewa dukkan kafirai za su yarda cewa mai gargaɗi ya zo domin da abinda mala'ikun suka gaya musu kuma suka yarda da haka أمركم لا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير عشان الزرقاء ده زي كده sun yarda cewa mai gargaɗi ya zo ba haka nan ayoyi na alƙur'ani da dama suka nuna haka suka nuna cewa babu wani wanda za a jefa shi cikin wutar jahannama ya ji cewa jikinsa ta aka zalunta sa ya ji cewa an haka kawai bai san hawa ba bai san ba kawai ya ji ta a wuta jihar babu wani wanda zai kawo Allah wani uzurin kowa sai ya amince da cewa an jefa su cikin wutar jihar Allah ya jefa cikin wutar jihar nan bisa cancanta ya cancanci wutar ubangiji ya jefa ta da na rabuka bi zallamin bil abin ubangijin ka ba zai zalunci kowa ba wa qala allazina fil nari bi khazanati jahannam ud'u lana ud'u rabbana litasfiku anna yawman min al azab ادعوا ربكم لتصرف عنا يوما من العذاب waɗanda suka kafarta za su ce wa waɗanda waɗanda suke cikin wuta za su gaya ba wato masu gadin wuta cewa ku roƙa mana ubangijinku a yi mana sassaucin azaba ko da ta rana ɗaya ce sai da su sai manzanni ba su rika zuwa muku da hujjoji bayyanannu ba yanzu kuna neman roƙi Allah ya sausauta muku a duniya manzanni ba su rika zuwa muku da hujjoji ƙarara ba bayyanannu waɗanda babu yadda za a iya tuntuɓe su da hujja kalu bala suka ce eh kalu sab'u wa ma da'a al-kafirina illa fi dhalal sai dai ku je ku ta roƙon ku a rage musu mu dai da babu mutunci da ko da sun yi addu'ar ta a banza ta saboda kafirai ne addu'ar kafirai ko za ta zama a baki ko sai a waɗannan dalilai su yasa ya sa ya suka tafi a kan cewa ahlul fatra waɗanda suka rayu a lokacin da babu wani manzo da a aiko musu da manzo da wani manzo ya zo ya wuce wani bai zo ba a ɗan wannan tsakankanin wasu suka bayyana suka gaba rayuwa suka wannan ba za a yi musu azaba ba su ba za a yi musu azaba ba domin ba aiko musu da wani manzo ba ba ka sun tafi a kan cewa alin ah, tattara na juna wato masu tsira ne gobe ba domin in an yi musu azaba to zai zama an musu azaba a kan abin da ba a yi musu gargaɗi a kansa ba ubangiji kuma ya ce ya kuma da ake dina hatta da ba a rasula ayoyin da suka zo a Qur'ani da duk suke nuna cewa in da kafiri a lahira sun ya yarda da cewa an aiko miki da manzanni tsarin fatara ta da suka mutu gabanin aiko da wani manzo bayan nan ya tuke da dadewa ba aiko wani ba to sun ba za su shiga cikin wannan rububi ba da ya shiga cikin wannan azaba wasu kuma suka ganin cewa ahlul fatara ba a zartar da su duk wanda ya mutu wanda ya mutu yana kafi to ba zai kai labari ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ubangiji ya yanke hukuncin cewa duk wanda ya shirka ba zai gafarta masa ba suka ce anan ba a yare shirkan da aka yi ta bil fatara ba da wata aka yi ta ba da fatara ba da ba da ba da ubangiji ya gani magana yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar ubangiji ya ce innahu man yushrik billahi yadda al'amarin yake lalle wanda duk yayi shirka da Allah faqad harrama Allah alayhi al-janna ubangiji ya haramta mata aljanna wa ma'wahu an-nar makomar ta wutar jahannama ce wa ma duniya da wacce aka yi ta bayan musulunci inna hu man yushrik billahi man kunna ta ta kowa mushriki da ka ta ce kowa mushriki wuta ne ta tsaya ba magana cewa ai shi shi shi shi ba da aiko da manzo a zamanin sa ba wata karbi ya ta ce yana shakka ta da mutum suka ce ubangiji ya ce wa lakum tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza adara ahadahum al-maut قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وبنجد ياتي بعد بعد سيدة da waɗanda ba za su tuba da su mutu a kazo musu gaban gaban da yau ya zo karakar sannan za su fara cewa in ni mutu al'an irin tuba fir'auna kowa da zai iya gane laifi ba ne sai an nuna masa cewa laifi ne to abin da ya shafi shirka da Allah bauta da wani Allah bauta ya zama ka da da sassauki da biyar wasu da da duk abin da za a bauta da Allah ba ku ce wannan laifi ne na karara da kowa ya sani saboda kuma a jahiliya ɗan sun san da su suka yi kansu ba ko kai Allah ne ya yi su ya yi su ya yi iyayensu ya yi sama da ƙasa ya halitta kowane halitta shi ne yake da wannan kenan sun san akwai Allah kuma cewa shi ke da rububiya cikakkiya to yaya sun san da wannan kuma za su ɗauka da wani da da'awar cewa zai kusantar da su da Allah to abin da zai zuwa maka sun san wannan ba daidai ba ne ai kamar yadda Allah ya ce idan rasulukun tunki da'awu Allah mukhlisina lahu din wa idan rasulukun nawjin kadhuna da'awu da mukhlisina lahu din lokacin da za su shiga cikin kalakarin za su shiga cikin jirgin su ga halaka ga dangadar sun kawo su Allah take ko da da yi laha sai su lusi Allah ya lusi da lahum suna da su ɗanɗanta addini gare shi a ke kun san cewa Allah ya kamata a ɗanɗanta amma kuma suke kafin ne kaga anan laifin da suke yi laifi ne wanda yake a fili abinda da za kama su da shi ba su abin da ya su shari'a ba za a kama su da cewa da ya kama da su salla ba ko da su azumi ba ko da su zakka ba ko da su je hajji ba ko kaza irin dai abubuwan da suka shafi furu na ibada amma abin da ya shafi usul abin da ya shafi tauhidi idan cewa Allah shi kaɗai ne suka ce a ba babu maganar izini duk wani wanda Allah ya ba shi hankali ya san cewa Allah ta ayyar kamata a zai fara bai kamata a zai fara ya fara da Allah ba da haka ba shi da hanzari da zai a Allah suka ce kuma sai hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke nuna ahlin ahlin fatara da ahlin jahiliya ba za a ce dukkanin su dan aljanna ba hadisin Anas yadda ya zo tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam game da mahaifinsa Annabi ce inna abi ya adaka bin nar to kaga wannan duk ajaliya ne kamar da nawawi yake faɗa a cikin sharhin sa kamar hadisin Abu Hurairah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ne mu izini yana cikin sahih Muslim استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذني Allah na da mutum ne ne mu gafara da na ya ta bai bani astazantuhu an azura fa azina tazuru al-qubur fa inna tudhakkirukum al-maut suka ce kaga wannan a jahiliya ne amma kuma hadisin ya nuna cewa ba a musu injiri ba haka nan hadisin Aisha wanda an zauta sun mun tafi shi lokacin da ta tafi wani mutum a jahiliya mai karanci mutumin kirki Abdullahi bin Zuba'an take cewa innahu la yasilu rahim mutum ne mai sada zumunci ويعين المساكين مثل ما يكون كايا مسكيني مثل ما يكون كذا كذا تلقى الخير انت أذلك نافعه wanda zai amfanar da shi ranar gobe kiyama annabi ce la ya aisha innahu lam yakul yawman rabbi yakul li khati'ati yawmin ya aisha wannan ba zai amfane shi ba dan da rana ɗaya da yake ya ubangiji ka gafarta min kurakurai na ranar gobe kiyama ma'ana babu musulunci ta tare da shi babu tauhidi ta tare da shi saboda haka sai da yayi wannan aiki na ihsani da kyautatawa da mabukata da sada zumunci da kyautatawa na kota wannan ba zai amfani shi ba saboda babu babu tauhidi tare da shi akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da wani ta hadisin jabir dan abdullah lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fita ya shiga wata gona gonar ganin najjar mutanen madina da dangin mahaifiyarsa فسمع اصوات رجالا من بني النجار يعذبون في قبورهم sai maza ya yi ihun wasu mutane daga wannan kabila ta rubin ana musu azaba a cikin kaburburan kaburbura hudu da biyar abin nan hudu ko biyar ko shida kamar da yake shakka hudu ne ko biyar ko shida ana musu azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya suka aka ce musu ai waɗannan wasu ne sun jahiliya sun mutu a jahiliya annabi sallallahu alaihi yake cewa laula an tadatani la da'awtu Allah fa asma'akum azab al-qabr kama asma aw kama qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba dan kada ku dinga zuwa makabarta kai wa mata ba ku dinga raka gawa makabarta da na yi addu'a Allah ya ajiyar da ku irin azabar da ake yi wa waɗanda suke kwanci ku to idan da na ya haka suka zama suna jin irin abin da kake zuwa da inzaɗi ba da ake a cikin kada a makabarta ga waɗanda suka mutu suna saɓon Allah ko a ko suna shirka da na roƙi Allah da ya jiyar da ku wannan azabar da ake musu in ku yana za ku rika ji to za ku rika zuwa ba za ku rika zuwa makabarta ba a wata riwaya ta zo misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita akan abin hawansa akan bagalarsa wato alfadararsa ya shiga makabartar ta hadat bihi fakadat an sai da alfadarar da yake da kai ta ta yi ta za ta shi za ta yi ta da shi ya fito cewa ba dan kada ku ne daina zuwa ba da na ta abin da ake yi a wannan makabarta na da mutanen da suke sun yi fita tare da cewa waɗannan duka sun mutu ne a jahiliya ba kafin zuwa musulmi annabi sallallahu alaihi da yake da arfiya ya ga an nuna masa amr ibn luhay wanda shi asalin wanda ya kawo zuba ta jaziratul arab da wurin larabawa shi ne wanda ya fara zuwa waje kasashen da zai kawo musu gumaka ya nuna masa yadda ake da sabbin annabi ce ya gan shi a wuta yana jan hannun cikinsa kaga ya mutu a tarbiyya tun kafin zuwa musulunci amma kuma ga kuma ya ce ya gan shi na gan shi a yi ta suka ce to biya ɗan hadisai ne waɗanda suke nuna mana cewa ba dan mutum ya mutu a zambiya kawai suke na ya haye ba za a yi a mata azaba wannan shi ne abin da wasu daga cikin malamai suke gani sabana za a yi farko wanda yake ganin cewa duk wanda ya mutu a zambiya to shi wanda ya haye gadar babu maganar a yi mata azaba da bai sami wani sako ba duk waɗannan suna ganin a'a ya samu sako tunda Allah ya aiko wasu annabawa wanda kuma akwai ƙarƙashin tauhidi kamar larabawa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi akwai ƙarƙashin tauhidi akwai waɗanda suka tijiri suka bijire da wasu gumaka irin su Umayyah ibn Abi Salih irin su eh, Zaid ibn Musayyib ibn Amr ibn Musayyib mahaifin Sa'id ibn Zaid a irin su Sayyidina Abu Bakr waɗanda duk tun kafin zuwa musulunci tun kafin bayyana a ƙasar da sallam a matsayin manzo sai sun yi bautar gunki kaya sun ce kun da bai kaya gunki ba ya da wani amfani kuma ya kafa a ya ta ɗanɗana ba za ka sassaka abu da hannunka wanda ba a iya kafa ba a iya ya sarko komai bai kuma ya sarko komai kuma ka zo kana zai ta masa kana jiran mai ba ta kariya kana jiran mai ba ta arziki ko ka ta ɗaya ta wata damuwa ka ce yadda zai yi mai hankali ya yi wannan ba su kan suka kare ko san wannan kamar kusa a ala ibrahim alaihi salam lokacin da ya yi ta guma kan ta tambaye shi an tafi alka hada bi ala kira ya abi kala bal kan ala hum sabirun hada fas'aluhu in kana lokacin da ya yi ta guma kan kirayo suka ce kai kai mana haka kai kai mana yana aika aika da Ibrahim ta aika kai su inda da mutum ya gani to shi ya bugu ya kanana amma ku tabbaye su ba a tabbaye ba ta ce ko ba suka jira ko suna tafiya a kan suna dogewa a kan ra'ayinsu na cewa waɗannan ba a cewa a aiko musu da wani domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a cikin alƙur'ani cewa laraba da manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu ubangiji ya ga da cewa ba wani manzo da aka aiko musu gargaɗi gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin surat yasin da sun jira kauɗa ba a jira a ba'uhum ya aiko ka dan ka gargaɗi mutane na lafiya lafiya ba mai kula da saboda fa da ta zo a cikin da wata fahimu mai kuma kula su da wata fahimu ba ma unzira a ba a gargaɗi iyayensu da komai ba a ga wani mutum ba a aiko musu da wani gargaɗi ba kawai za su nuna su a da gasalai suke da sun komai ba Allah ya rasa ya mutunta da jami'in tsoro in zaɗe ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وبنجي يمكن وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ما كنت تقول لو كنت لما تتلى النبي موسى عليه السلام ولكن رحمة من ربك تقول رحمة أكيد وأبينك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك بس كيف يرزقون بيكم متعلم بيرمي درجتي gabanin ka bai zo musu ba a shi ke nan kaga larabawa da wani mai gargaɗi da ya zo musu kamar yadda yake wa ana ahlaknahum min qabli bi azabin min qabli ma qalu rabbana la ilaha illa anta ilaina rasulun kaga yake min qabli la ilaha illa kuma wasu nassoshi a hadisi da suke nuna cewa wasu ɗaiɗaiku ana yin azaba da haka wasu suka shiga tsakiya ba su kore yiwuwar azaba ga waɗanda suka mutu a jahiliya ba ba su kuma tabbatar da yin azaba ga dukkan wanda suka mutu a jahiliya ba kace akwai hadisai da suka zo da cewa ubangiji zai jarraba su a farfajiyar ranar gobe kiyama yamtahanuna amina arafat yawm al-qiyamah idan mun zo musu jarrabawa wanda suka fita a jahiliya da waɗanda suke mahaukata su samu hankali da a rayuwarsu da ne a san ina suka sa gaba sun suna ƙanana cikin hauka suka tashi da waɗanda suke sun mutu ƙananan yara da su girma da su balaga da su manyan ba waɗannan a afatul qiyama kafin a shigar da yan aljanna ajanna da yan mutauta su za a yi musu jarabawa ubangiji zai umarce su da su su shiga wuta a babba ta wuta tana ci ga su nan balbal a ce su je su shiga waɗanda ubangiji daman can ya riga ya san masu yi masa da'a ne da a ce ba sun zo lokacin gangan da Allah ko kuma wani ya hankali ko kuma a korayi har balaga to za su nufi wannan wuta da bangaren za su shiga su shige ta kuma su kuru ba ta da salata ne ta zama musu sanyi da ani waɗanda kuma da man can ubangiji ya fatarta da su ko da Allah ya ko annabin suna nan da za su yi ko da Allah ya bar su da hankalinsu cikakke da za su yi yayya ko da sun girma da za su yi yayya to a nan farfajiyar sai su doge ai ai ai su gaskiya ba su jefa su cikin ɗari ba sai a gane su to ga shi a nan ubangiji ga shi a lahira ba ubangiji ya ce to ina kuma a duniya kai a kai a kan da ɗan saurin kai ne kawai a cikin ka ci to abin da zai faru ke nan waɗanda ba su yarda da suka ce to ai wannan kuma tasbihi ne a yanzu ne kiyama kuma ai ba ta kalli ya za a kallafa mutum aiki bayan an gama aiki a nan duniya aiki cewa yi eh, kaza bar kaza ya za a aika tunibi a kiyama za ka suna da aka faɗi wannan magana an yadda kira alkiyama ko sauran wani kallafa mutum wani aiki bayan kuma an ce alkiyama kallafa a nan ne ake aiki nan ne daru amal san da wannan magana ta ce da su gaskiya da su da tunanin su ba domin in aka da wannan an yadda cewa alkiyama zama daru da to su da ƙarya da ra'ayi suka ce to menene a ce dara taklif din ce mana wani abu ne wani abu ne don mun ce dara taklif din ce inda babu shi shine dan aljanna in ya shiga aljanna babu kuma sauran a ce masa kaza amma har a barzatu wanda ya mutu aka binne shi ba akwai wanda ba suka ba da muka ma da bai ka ba wanda ba ta kalimi ba ko ya ko ya fadi ko haka maganar ko an yi kiyama ba ta kalili wannan magana ce kawai akwai hadisi da na da ya zo a ƙarƙashin tafsirin wani yake da alƙafi mai tsara da su gudu fara shi ko hadisi ne sai ita abin sai da kudin na tsammani a cikin sahih lokacin da a farfajiyar alkiyama ubangiji zai ce wa halittu kowa ya ga abin da yake bauta falyattabi kullu ahadin ma falyattabi kullu fardin ma kan ya'budu kowa ya ga bayan abin da yake bauta wannan lokacin kowa sai zai abin da yake bauta ya bauta dutse ya bi dutse ya bauta jinki ya bi jinki ya bauta wuta ya wuta da bautawa taurari ya bi taurari ya bauta aljanu ya bi aljanu ya bauta shi ya bi shi kowa sai zai abin da yake bauta sai zan sai mu ne kawai sai ubangiji ya bayyana gare su da suratin ghairu surat a wata kamar da ba kamannin ba ya ce ana rabbukum sai a سليمان دقيق النبي عيسى أيوب دليل دهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ثم من باوى داود لكتاب زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل da manzanni waɗanda muka yi ba ka labarin su gabanin haka wa rukulan lam yaqutu alayka da manzannin da ba mu ba ka labarin su ba wa kallama Allah Musa taklima ko ubangiji yayi magana da annabi Musa magana ta hakika rukulan mubashirin wa manzan nan masu bishara ne kuma masu gargaɗi ne da Allah ya kuna lillahi ta Allah ya kunje kun ba da hukun dan kada ya zama mutane suna da hanzari da hujja da Allah bayan aiko manzanni wa qala ta'ala an ahli an-nar haka nan ubangiji ya faɗa game da ɗan wuta kullama ulqiya fiha fawjun duk sanda aka watsa wata tawaga aka jefa wata tawaga ta yan wuta a cikin wuta sa'ala hun kazanatuha sai masu gadin wuta waɗannan da aka jiho alam ya fi kun da zai shi ne gargaɗi bai zo muku ba ƙaru mana iya ya zo mana da ja'ala da biyu mai gargaɗi haƙiƙa ya zo mana haka zabna sai muka ƙaryata ya kulla kuma muka ci ma da zama ba mu shai ba wani abu da Allah ya sauka in antum illa fi dalalin kabiru ko ba komai kuke da ba baki a cikin ƙasa mai girma wannan ta yi zuwa ya zama su waɗannan kafiran da suke gaya wa annabawansu cewa in ما سجر جديني إلا يكون بالناس على الله يحجة بعد الرسل dan kada ya zama mutane suna da hanzari da hujja da Allah bayan aiko manzanni wa qala ta'ala an ahli an-nar haka nan ubangiji ya faɗa game da ɗan wuta kullama ulqiya fiha fawjun duk sanda aka watsa wata tawaga aka jefa wata tawaga ta yan wuta a cikin wuta sa'ala hum khazanatuha sai masu gadin wuta su tambayi waɗannan da aka jefa alam ya'tukum nadir shin bai gargaɗi da zo muku ba qalu bala ce eh ya zo mana da ja'ala nabiyyu bai gargaɗi haƙiƙa ya zo mana haka zabna sai muka karyata ya kurna kuma muka ce ma da zalallahu mun shayi ba wani abu da Allah ya sauka in antum illa fi dalalin kabir ko ba komai kuke da baki a cikin kasa mai girma wannan ta yi ruwa ya zama ƙarfin maganar su waɗannan kafiran da suke gaya wa annabawansu cewa in an tumfin dafi da lalata ce ko a cikin ƙasa kuke bayyana ne ko kuma yanzu mala'iku su suke gaya ƙasa ta bayan sun gaya cewa ai mai gargaɗi ya zo mana kaza kaza kaza kaza amma mu ƙarya ta muku ili da a cikin a cikin ƙasa da kuke kenan fa akhbara annahu kullama utiya fi an-nar fawzun Allah ya bada labari a wannan aya cewa lokacin da aka jefa wasu kalaba ta yan wuta a cikin wuta a bi annahum zai an da fakazzabu sai su yi ikirari su yarda da cewa zo ya zo musu mai gargadi ya zo musu amma suka karya kashi kadan da ka ala annahu la yuqadu ya fawza illa man kazzaba da nadhir wannan aya ce ta nuna karara cewa babu wani wanda za a jefa cikin wutar jahannama sai wanda ya karya ta da mai gargadi وقال تعالى في كتابه لابليس maganar Allah ta'ala a maganar da yake wa iblis ya ce la'amla an da jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajma'in lalle tabbas sai na cika jahannama da kai da waɗanda suka bi ka daga cikin su gaba daya Allah ya ga wa iblis cewa sai ya cika jahannama da shi da mabiyansa fa akhbara annahu yamla'uha bi iblis wa man ittaba'ahu Allah ya bada labarin cewa zai cika jahannama da iblis da magoya bayan إذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم هذا إن الله يا شكا كذا في بعض الأمور اللي بيش لا يشكا إذا هو الذي في جهنم في يا ما يقبل فأولم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان sai aka fahimci kenan babu wanda zai shiga wuta sai wanda ya wa shaitan biyayya wa ma taqaddama yadullu ala annahu la yadkhuluha man la dhanba lahu sabanin abinda shakka kowa ma sai masa azaba ayoyin alkur'ani suna nuna ba Allah ba zai ma wani azaba ba sai wanda yake da zunubi wanda ba da zunubi ba zai shiga ba wanda bai da zunubi ba zai shiga ba shi kuma Allah ta yi da shaitan da mabiyansa zai shiga wuta فإنه ممن لم يتبع الشيطان كان وانت بين الذنوب ولا يكون وانت بين الشيطان بقى ولم يكن مذنبا ذاك في ذنب الذنوب بقى وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل abin da ya gabata ya nuna babu wanda zai shiga babu wanda zai shiga wutar jahannama sai wanda hujja ta tsayu a kanta ta hanyar aiko manzanni ibn taymiya yana wannan bayani ne don ya nuna maka bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan waliyan Allah su ne wanda suka bi manzanni a cikin wannan al'umma su ne wanda suka bi manzanni Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi riko da sunnarsa suka yi aiki da abin da ya zo da shi na shari'a waɗannan su ne waliyan Allah waɗanda kuma suka karkace wa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka kirko da sunnar ko ma suka yaƙe ta da waɗannan waliyan shedan waliyan Allah mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam masoyansa su ne za su shiga aljanna waɗanda kuma suke waliyan shedan mabiya shedan waɗannan su ne Allah zai cika jahannama da su la'alla anna jahannama min tawbat bi akabin ajma'in su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai cika jahannama ma'il da su da zan ba masa katsinci ballan ta dama a sa wani wanda yake wani wani balla ne a cikin ta za ka rike da hanyar wani ta ka ɗaya na ita ce kamar manzo sallallahu alaihi sallama ka zo ka yaɗa a annabi ka yi ko ita ka yi koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ka zama ahalin sunna na in ka zama ɗan ka mutu ahlus sunna ka zama cikakken wani na Allah ba a cikin sarki ya sa sai baka samu yadda za abin da ba ta kare da shirin da sai ka ce to kai kai ya ba za ka rage kare in ka ce ka rage kuma maganar maganar ta yake asali cikori ko yar masuwa ce ko ma da yi ɗanto ko ma da ina take kawai ni dai tana da kyau tana da addini ne in kayo sai ka rage ce ba ta ta buga ta buga ba su kare da sharafi duk kayan har yi kayan tsoron da amma kuma ba ta samu tsayawa ba to ka tashi kaka ce to ni ko a cikin yanki ne tunda ko na rabu yanzu da ko ne da addini ne ka tashi ka rabu da ka ce ni kuma wasu ce mace kawai la we went sallama annabi ne daga Allah yake kafin aka ba shi alqur'ani mutum ne mai gaskiya mai amana duk sanda za a faɗa waɗannan suka sun zo a kai to malamai a nan suka saba wasu suna ganin sauran ibadoji ma za ka iya a iya kiyasin su akan waɗannan don haka za ka iya yin sallah lokacin da kake sallah ɗin ba da za ka yi niyyar za ka yi sallah kai a karan kanka in ka gama sallah sannan ka yi niyyar Allah za su lada za ka iya karatun Qur'ani a matsayin ka kai karatun ka kai na in ka gama ka ga ya zama na ka mallake shi sannan sai ka yi masa kyauta da shi in ya zama na ka ba wai kun ka kafin ma ka aiki ba ka ce ka yi shi da niyyar rana sai ka yi shi ya zama na ka kunna sannan za ka iya kyauta da shi yadda wasu suna ganin a bar kofar abu da kamar shi ka lissar da ke biya kada da wasu da kofar ba wa kuma wa duka waɗancan sun tabbata su zai iya sauran idanun biya siapa dia ada ibadat dia ada ibadat tidak ada sia sia dia ada ada ada ada dia ada akan buat ada ada dia ada dia ada dia ada dia ada dia ada dia ada dia ada dia ada dia ada dia ada ada dia ada dia ada dia ada dia أي متى أشياء عليه وتتجاهل قد تجد له تتأتيها أبدا بس يقول أبدا بس يقول شيء لا اختيار فعلا ذلك بالتقييد أبدا أبدا أبدا بس يقول شيء بعد ذلك وزن yawa daga cikin malaman da na baya baya sun sun tafi a kan wanda irin shi na turu da albani yana shi ne da fatayarsa cewa za a yi kiyasi abin da ya zo a rasu da wanda bai zo a rasu da al'amarin mutum ya mutu to kuma komai ba shi ya ba ta da ta kuma sun mutu ya tana da eh na shi shi wanda zai yi shi a kayan sa shi ake nufi amma ba na wanda yake da rai wanda yake da rai shi ba shi yana da yana gudana illa ya ta kawai yana da damar ya yi kyauta yana da damar ya yi kyauta can da Allah ce an ɗauka zai kyauta da inda ba sa'a yana da ba da mutum bai da mallakar wani abu sai aikin in wani ya mallaka zai iya bashi ayar ba ta nuna cewa wani ya mallaka ya bashi da zai yi ba a shi ne da zai mallaka ba ta karka shi ba abin da ya fi sauki shi ne ka taƙaita a kan abin da nasu ya zo da da shi da abin da ke nufi da kafin shi ne bayan wani ya yi littafi yana